da auren ki ki ci maza ki ci mata tsinanniya yar iska ƙarya akai ba aure gare ki ba ga cin mata mata ƙanana kina cin yara ƙanana ha to yanzu kai mai kare mai zol masu kare wayan irin wayan na wayan nan din nan me ka fahimta da wannan bidiyon ku ne na mu wannan bidiyon me ka fahimta da wannan bidiyon kuna kin gaskiya kuna son ƙarya kuna son faɗalanci yarinyar nan ba sai an gaya maka yar maɗugo ba ce na rantse maka da Allah in kai mai tunani ne ba sai an gaya ma wannan yarinyar yar maɗugo ba ce ka duba bidiyon mana me bidiyon yake nufi za ka gane cewa faɗan yarinyar nan da faɗan nan da kukan da take ba komai ba ne tana hangen wani abu ne da zai kwace mata tana tunanin wani abu ne da zai kwace mata shi isa shi isa take wannan faɗan kai ka duba gani in kai mai tunani ne mai hankali ne ka rizinin ka gani duk wata yarinya da zaka gani tana irin wannan abin har tana fitowa tana wannan abin kai ka riga ka san fighting dinta tana da goals da take fighting amma ku da yake kidahumai ne a iya haka ba za ka gane ba har da kuka tana nuna maka tana faɗan wani magana magana da tana tunanin wani abu zai kwace mata to yan dugo haka suke yan lesbian haka suke faɗan nan da take yi duka tana faɗan nan ne don wani abu ba wai tana faɗan nan ba ne wai jo sun samu misunderstanding misunderstanding suka samu ta harkar fasikanci in baka sani bai ka sani kai mai karewa da yake dama kaga gefen daudu da gefen eh, lesbian eh, madugo kusan gefe ɗaya ne shi ya saka majority wanda za a ga sun fito suna kare wannan yarinyar. wallahi yan daudu ne da 'yan maɗugo dukkansu ya nuna a jikinsu kuma suna yi ma amma kuma sun nuna wai sun fi karfin ku a TikTok din nan sai abin da suka faɗa mu kuna tsoron su to mu ba za mu ji tsoron ku ba mu je zubawa da mu da ku wallahi ba za mu ji tsoron wani yaro ba ba za mu ji tsoron kuma wata yar iskar yarinya ba